النقص ملحق في تتميم النقص الواقع في المخطوط راتيه domin cika abin da ya tawaya a cikin asalin rubutun littafin adabin nufus na al'imam al'ajuri min zammil hawa libnil jauzi an samo wannan cikon ne daga littafin zammul hawa na al'imam ibn al-jauzi al-baghdadi ibn al-jauzi sunansa ali ibn abdurrahman ibn al-jauzi al ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne waɗanda suka kasance masu yawan rubutu kuma malami ne wanda ya ƙware a fannin wa'azi ƙala ibn jauzi, al’imam ne jauzi ya faɗa a cikin littafinsa a kwafin da malami ya amfani da shi shafi na talatin da bakwai. أخبرنا عبد الله بن علي ومحمد بن ناصر قال أنبأنا علي بن محمد العلاف قال أنبأنا عبد الملك بن بشران قال حدثنا أبو بكر الآجري كنغنيكو سندين يا كاو زوا غوا الإمام الآجري قال حدثنا عبد الله بن محمد العطش قال حدثنا أبو يحيى العاق عاقولي قال حدثنا الرديء بن غوح حول السند وأخبرنا ابن ناصر قال أنبأنا ابن المبارك بن عبد الجبار قال أنبأنا أبو عبد الله السوري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو أحمد السعدي قال حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي قال حدثنا المعلى بن الوليد قال حدثنا يوسف بن بقية واللفظ له قال حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ابن البجير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما جوع شديد أكشي وترانا يوم واتاكام من ذا الله سوى ميت أنني فوضع حجرا على بطنه sai ya ɗora dutse a saman cikinsa annabi sama ya kan yi kwanaki bai ci abinci ba saboda gudun duniya eh, saboda duniya ba ta da matsayi a wajen sa Allah subhanahu wa sai da ya ba shi zaɓi a hadisi sahihi ko ya mai da shi ya zama tarihi mai mulki mai dukiya ko kuma ya zama annabi mai gudun duniya mazan sama ya zaɓi cewa shi yana son a mai da shi ya zama mai gudun duniya shi yasa ba a wata bitur a gidan manzala sama ana dora tukunya sukan yi watanni biyu a gidan a gidan manzala sama ba a dora tukunya ba sai dai su samu dabino da ruwa al'aswadan sai su ci shi matan manzala sama suka taba nikin suka je suka ce gashi nan matan kaza suna fantamawa kuma a ba mu dama mu fantama shine sai الله مدوك sarki ya saukar da ayo ayatul يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز لمحسنات من كن أجرا عظيما دك نزك شيء اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وقال شيني وانا قال يا شيء على رب نفس طامعة ناعمة في الدنيا على رب نفس طائمة ناعمة في الدنيا كسورارة أخيرا دزي قسن شيطان عامي قليل ناعمة في الدنيا كما نعمة الدنيا أما جائعة عالية يوم القيامة وأن الرنزي زورا نقوبة القيامة ترارا كنت كما ما يوم وشي فلا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين to tari akwai mutumin da zaka ga yana girmama kansa amma wala kan ta farke shi ala rubba muhini li nafsi wa ku saurara akwai wanda zaka ga kaman yana wala kan ta kansa amma girmama kansa yake ala ya rubba mutakhawwis mutakhawwid mutana'im fima afa Allahu ala rasulihi ma inda Allah min khalaq ku saurara akwai mutumin da zai kasance mutakawwibe mai kutsawa mutana'imin mai jin daɗi Kima afa Allahu ala rasulihi a cikin abinda Allah ya ba manzansa malahu lahu inda Allah min khalaq amma ranar lahira bai da rabu ala ku saurara wa inna amalan jannati hazanatun bi rabwati ku sani ita aljanna hazanatu kaman wata ƙasa ce fako inda ba a shuka bi rabuwa amma a saman tudu alawa inna amalan nari sahlatun bi amma aikin wuta sahlatun bi sahwati a sace wadda da kaɗan taɓa ta sai ta huje bi kuma tana cikin kwari ala rubba shahwatin ala rubba ka sani sha'awar lokaci ɗaya aurasat hazanan tsawilan za ta iya haifan maka da bakin ciki bakin ciki wanda ya kasance mai tsawo wannan hadisin yana da rauni yana da raunin sanadi amma maganganun da suka suke cikin ma'anoni ne masu kyau akwai ran da mutumin da za ka ga shi yana nuna ai ransa yake girmamawa ya sa kaya masu kyau ya ci abu mai daɗi amma walakanta ransa yake yi domin waɗannan kayan da wannan abincin da ya ci duk zai basu a duniya idan ya tafi lahira aikinsa zai tsirar da shi akwai mutumin da zaka ka gaje ɗauki kansa ba cin komai ba mutane sai su ga walakanta kansa yake yi amma girmama kansa yake yi domin idan ya je lahira Allah maɗaukacin sarki zai ɗaukaka shi akwai mutumin da zaka ka gan shi yana fantamawa a duniya amma za a je lahira zai da rabo a wajen Allah ya ci nashi a duniya shi yasa idan za ka roƙi Allah maɗaukacin sarki ka roƙe shi alkhairi duk kuma alkhairin da ba zai kai lahira ba to kada Allah ya baka shi shi akwai sirri a cikin rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana sai kace wa qina azaban nar rabbana atina fi duniya hasana ke da aka zargi waɗanda suke cewa fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fi duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma wa minhum man yaqulu rabbana atina duniya dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar fa ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sayyidul hisab ita ce ka'ida in za ka roƙi Allah ka roƙe shi alkhairi shi yasa daga cikin al'adiyatul jami'a اللهم إني أسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل شر سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله دع الهير عند النبي يغوكاني ما إنا روقا يا الله دع الشر عند النبي يروقا كتريشي نما يا الله كتري كي شوهو دا جنم أتشم a cikin addu'o'i man sau Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم يا الله جاء لهير نقص دنا نيسا ندونيا دنا لاهرة دوان دنا سني دوان دبن سني يا الله خبر يا الله ذي الشر ندونيا نقص دنا لاهرة نيسا دوان دنا سني دوان دبن سني يا الله قد عني هذا جريش addu'o'i masu tsada waɗanda yana da kyau mu yawaita yin su musamman a wannan yanayin da muke ciki أخبرنا محمد وعبد الله بن علي قال أنبعنا ابن العلات قال أنبعنا عبد الملك بن بشران قال حدثنا أبو بكر العاجري قال حدثنا بنان بن أحمد قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة رحمة الله عليه إيه لقد شن أخبار التابعين عن جعفر بن بقان عن ثابت بن الحجاج قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانه كما مغنى سيدنا عمر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا سيدنا عمر يتي ku rika ma kanku bincike kafin lokacin da za a zo a muku bincike kullum ka zauna da daddare ka tsaya kai lissafi aikin alkhairi nawa kai aikin sharri kuma guda nawa kai shine muhasabatun wazinu kuma qabla an tuzaru ku rika auna kawunanku kafin auna ku domin har dan adam fa sai an auna manzon sallama yace ya atir rajul saminul azim yawm al qiyamati fala yazinu inda Allah janaha ba'uda ikra'u in shi'tum qawla Allah ta'ala wa la nuqimu lahum yawm al qiyamati wazna sai mutum zai zo a duniya ana ganin shi kato mai kiba amma sai a dora shi a ma'aunin lahira ba zai kai nauyin fuffuken sauro ba annabi sama ya ce ku karanta faɗin Allah subhanahu ta'ala fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wajha ba za mu tsayar musu da ma'auni ba ranar lahira ku kaga shine wannan ahwanu alaykum fil hisabi gadan an tuhasibu anfusakum yawm al-qiyamah shi fa innahu ahwanu alaykum fil hisabi gadan Ku zai fi muku sauki a yi muku hisabi a gobe eh an tuhasibu anfusakum yawm al-qiyamah ku yi ma kanku hisabi kafin a zo a muku ranar tashin alkiyama gara ka makan hisabi yanzu matsalolinka ka gyara kafin a zo wajen a lahira wanda mazu sama ya ce man nukishin hisaba uzbin duk mutumin da aka masa bincike da yawa to an da wuya ka gaba sai an masa azaba shine annabi sama ya karantar da mu kullum muka zo tafiyar karshe mu ce Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah ka mani hisabi mai sauki irin hisabun mutumin da ya zo airport daga shi sai ya brisket dinsa yana zuwa kawai shi kenan suka ce ne a ciki ya bude suka gani kawai sai suka ga littafi ne kwara daya a ciki kawai sai ka ji ana kawai suna maka haka in ƙasar turanci ce ka ji ana safe journey eh. idan kasashen laraba ne sai ayyu haja saniya wai akwai wani abu da kake son maka kuma sha'a ku irin wannan hisabu amma mutumin da ya zo da ɗubga-ɗubgan jakunkuna fa ƙalla ma ya silam sai ka tsufa a jirgi ya ja muku ma ba ku tashi ba a daɗe ana ta bincike ana ta bincike ko da faskilar zai sha jinin shi ya hau ana zuwa kawai kwamfuta ta nuna danja akwai wani abu a cikin jakan nan ce sai ya zazzage duka kila an ɗaura jakar an sa talafin an ɗaɗɗaure ta sai an kwance duka an bincika komai ɗaya bayan ɗaya akwai daɗi wannan ko a duniya ba ake ma mutum wannan immigration su zuro maka ido custom su zuro maka ido ndle su zuro maka ido sss su zuro maka ido da a kanka kai kaɗai ana binciken jakar ka ina daɗin wannan to kaga ne wannan mutum ya makarsa وتزينوا للأرض الأكبر كي أدو دو من بجهو ومسي جرما تلاهر يا ذاك أدو شيني قتو يا يكا قد أدك يا يكا خزم متمن تركي تبع الله يوم إذن لا تخفى منكم خاتية رانت جزاء بجهو دفو باب وانا أبو مئو يواجه زي أويد ريكو أرانا هو مدي أنبطو دي يوم تولى السرائر وبه قال sannan kuma ya sake cewa da wancan sanadin na baya حدثنا العازوري قال حدثنا عبد الله بن عبد الحميد قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو عبيدة الناجي أنه سمع الحسن يقول يا جاء الإمام الحسن البصري هنا شيء وحادث هذه القلوب حادث هذه القلوب زكاة الناقك رقع زما كنا في غدس shine hadasa muhadasa eh, ka faɗi ya faɗi fa innaha sari'atu dufu domin zukata da kake ganin su suna da saurin lullubewa yanzu zuciya ba ta lullaba kanta eh kamar yanzu ne ka zauna da mutum yana da saurin bacci kuma ba ka sanya baccin kuma ka ba shi mayafi kuma ana sanyi kaga abin da za ka mishi shine sai dai kai ta fira da shi kuma firan ma ta zama mufakaha eh akwai musamara a zauna ana dan fira ana labarai na 'yan ban dariya sannan akwai mufakaha mufakaha shine bayan fira sai a kawo na dan abu ana ci ai daga nan ne ake da fawaki ai daga na aka samu fakiha eh, fakiha ba fruit in ana fira ne sai a zo sai a ajiye sai a kawo wancan a kawo wancan sai a kawo ana ɗan yin fira ana ci <laughs> to kage in kana so wannan kai ya bace abinda zaka mishi ba to shi na Imam Al-Hasan Al-Basri yake cewa zukatan ku a fira da su fa ha sari'atu dufuri domin suna da saurin lullubewa ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir waƙa'u hadihin amfusa sannan ku riƙa tsawa ga waɗannan rayukan naku fa inna ha domin suna lalle tsawa za su iya in kai musu tsawa za su leko su fahimci abin da kake musu magana a kan wa inna ha tunazi'u ila sharri ghayati kuma ranka kullum yana fizga zuwa ga sharrin da ya kuma kaiwa maka wa innakum in tuqaribuha lam tabqa lakum min a'malikum shay'a idan kuka ce za ku kusanci rayukan ku ku bi su to ba zai saura a gare ku wani aikin ku na alheri ba fa tasbiru wa tashuddu saboda haka ku jure kuma ku zage dantsi fa innaha hiya layalin tu'ad domin rayuwar ku gabaki ɗaya daruruwa ne da za a kirga su in an ɗiba maka za ka shekara 120 a duniya shekara 120 shekara 120 din nan za a iya mai da su watanni za a iya mai da su satittika za a iya mai da su kwanaki za a iya mai da su awanni har mintuna har sakwanni yanzu nan sai a lissafa a zariya muna da wani mutum da ake ce mishi res kwana res kwana ake ce mishi kwakwalwar shi kwakwalwar shi haka take haka ya dan samu matsala kawai sai ka zo ka ce shekaru na casa'in sai kawai sai ya haka sai ce yau watannin ka kaza a duniya yau satuttukan ka kaza a duniya yau kwanakin ka kaza a duniya kawai sai ya lissafa maka in kuma ka ɗauko kalkuleta ka duba haka zai baka sadaka kwanakin mu gabaki da gagu ne wa inna ma antum raqbun wa qufu kuma ku sani ku ababan hawa ne kun hau kuma haya ne kuka لكوك a wani waje. Yushi ku an أن يدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت saura kirs a kira ɗayanku kuma zai amsa bai isa wai waiga ba me yake nufi nan mutuwa mutuwa za ta iya kiran mutum ko da yaushe kuma in ta kira shi sai sai ba zai je ba duk inda ya gudu kuma ranar da aka rubuta masa zai mutum nan sai mutu duk shirin da ya yi ana ba da wata kissa akwai darasi a cikinta annabi sulaiman alaihi salam yana da wani wazirin shi rannan sai wani mutum ya kawo ma annabi Suleiman ziyara sai kawai ya rika kallon wazirin nan nasa yana kallonsa yana kallonsa sai suka gama magana da sayyiduna suleiman alaihissalam sai ya tafi sai wazirinsa sai ya ce yalla bai annabin allah suleiman wai waye wannan na tsorata da shi sai ce ya mala'ikan mutuwa ne ya zo ne kawai mu gaisa ya tafi sai ce wallahi na tsorata ba zan iya zama a garin nan naka ba ka sa iska ta ɗauke ni ta kai ni indiya shi ke nan aka sa iska annabi suleiman tun da allah fasa harna da hurriha ta jiri da amri ruha an haitu a fa kawai ya sa iska ta ɗauke shi yana zuwa aka ji aka sayar da shi kawai ke tarar da mala'ikan mutuwa a yana jiran shi <laughs> shi ke nan kawai sai ya taɓi bayan ya gama sai ya dawo wajen annabi suleiman alaihi salam sai ya dawo sai ce daga ina kake sai ce ai daga indiya ne sai ce ai yanzu yanzu nan ko na sa iska ta kai ta kai ta kai waziri na wai da ya zo ya ganka wai sai ya ga tana kallon shi ɗazu da muka yi zama a nan shi ne ce ya tsorata in kai shi indiya na sa iska ta kai shi indiya sai ce ab kai ne dama lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani umarnin in ɗauransa ya ce min yana nan a ƙasar indiya indiya zan ɗauransa to da ka yanzu na riga ma na kai shi lahira a to da ka baya indiya yanzu yana lahira wannan kissar ko da ba ta da sanadi darussan da ke cikinta duk inda kake ka kawo a ranka cewa za ka iya mutuwa wannan yana taimakon mutum wajen gyaran halinsa da gyaran zuciyarsa ya san cewa kayan shi a ɗaure yake kuma koyaushe aka so ake ake so a tafi to a zo a tafi shi ke ba za ka zo kana guje-guje ba duk dabarar da za ka yi ka mutu Allah ya sa mu cika da imani kuma Allah ya sa mu gane fanqalibu bi salihi ma bi hadratikum saboda haka ku yi kokari ku juya ku tafi lahira bi salihi ma bi da nagartaccen aiki wanda kuke tare da shi a wannan lokaci inna hadha al-haqqa ajhada an-nasa lalle irin wannan gaskiya ta gajiyar da mutane ba kowa ke son a faɗa mishi ita ba wahala bainahum wa bain shahawatihim sannan kuma irin wannan gaskiya in kai aiki da ita ita ce take sha makanta tsakaninka da bin sha'awarka وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ba wanda zai yi juriya akan wannan gaskiya yayi aiki da ita ce wanda ya san falalarta wa raja aqibatahu kuma yayi fatan samun sakamakon wannan gaskiya wa qala al-imam ya sake cewa wabihi qala haddathana wa qala kai al-imam ya ce jawzi yace da wancan isnadin na baya dai حدثنا الآجري قال حدثنا أبو بكر بن عبي داود قال حدثنا شعيب بن عبد الحميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ولا أقسم بالنفس اللوامة الإمام مجاهد بن جبر yace faɗin Allah تعالى da ولا اقسم بالنفس اللوامه إنا رن ina rantsuwa da من da ya شيء yace tandamu ala ma fata wa talumu nafsaha wannan ran zai rika dana sani a bisa abin da ya wuce sannan ne wa talumu nafsaha sannan zai rika zargin kansa haka ake bukata in ka tuno da kayi sakaci ba kai wani abu mai amfani ba yanzu misali sai mutum ya kaba asibas ba lokacin sa tun daga asuba sai ya ce ya yi asarar sallah a a raka da ya samu to yi da na sani akan wannan idan azahar ta zo to ya yi ƙoƙari ya zama a sahun gaba yake a kira sallah ma da shi kaga wannan nadama alama fata kenan amma idan ya sake shagala ya ci gaba da latsa wayarsa har ya sake asarar wasu rakawai daga azahar kaga wannan ba yi da hankali ba alama shari'a kenan so da ka ji abin da mutum ya kubuce masa na baya ya yi ƙoƙari shi ya sa magabata idan ba su samu wani bangare na sallar farilla ba to sukan ninka na filfilinsu idan sallar jama'a ta kubuce musu ba su samu ba to sai su matsa ma kansu wajen mai wajen yin nafi wannan shine ƙarshen wannan littafi mai albarka na adabin nufus muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu muka iya kammala shi abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da shi ya sa rayuwarmu ta zama ta gyaru ta sanadiyyar wannan karatu da muka yi ya ƙara inganta mana zukatanmu ya ƙara kyautata mana rayukanmu bayan haka ‘yan uwa nasihunmu na ƙarshe gare ku su ne kamar haka abu na farko muna nasiha a kan mu ƙara dagewa wajen neman ilimi wannan ilimin shine jihadin gaske duk wanda zai ce maka a yi jihadi to ya fara tana ya fara tana da ilimi komai ke gyaruwa da ilimi a aƙida take tabbata ingantacciya da ilimin ibada take inganta da ilimi ayyuka da baki ɗaya suke kyautatuwa mu dage wajen karatu a cikin karatun nan mu zama muna da ikhlasi mu girmama malamanmu kada mu ganin ilimi ne mana nisa kada mu ɗaukar ilimi a matsayin wani abu na yayi in an zo yi wani abu ya zo shi kenan malamanmu da muke da su a cikin gari mu girmama su mu bi su duk inda suke mu kwakuli abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ba mu da tabbas in za mu ci gaba da rayuwa da su idan Allah ya ba ku malamai kuna da malamai to ku ci gajiyarsu kar ku bar su su tafi lahfi ala fawki talaqi lahfa ma kullu ma fata wa yafna yulfa wani malami yake da na sani yake cewa kai ta kai tona na haɗu da manya-manyan malamai amma ban ci gajiyarsu ba yanzu na gane ashe ba komai aka rasa ake maidawa ba mu girmama malamanmu na asali mu yi karatu a wajensu duk wani fanni da ake koya na addini wanda zai sa ka fahimci addini sosai ka tsaya ka yi shi ba a zama malami da fanni ɗaya fannona ake bukata ilmoma masu ɗimbin yawa su ne za su tattara sai su gina mutum ya zama malami mu zama masu aiki da iliminmu masu tarbiyya mu yi haƙuri da saɓani in mun saɓa da wani a wata fahimta to wannan fahimtar ma damar ba fahimta ba ce ta aƙida to ai ta'awun a taimaki juna a kan gaskiya wannan yana taimakawa matuƙa wancan zai kawo nashi wancan zai kawo nashi wancan zai kawo nashi sai a haɗa sai a ci sai ka ga an ginu amma idan kowa ya wadata da nasa to sai ya zama ba za a ƙoshi ba ba za a gina ba sau da haka yan uwa masu albarta, ina munna da wannan haduwa tamu da ku ita ce mu ta farko a wannan gari ban taba zuwa garin mina ba sai kuma allah subhanahu wa ta'ala na taba zuwa bida hmm, tun 1999 na zo bidda amma ban taɓa zuwa garin mina ba kuma muka zo muka haɗu waɗannan waɗannan wannan haɗuwa mai albarka eh, haɗuwa ta ilimi karatu da karantarwa babu haɗuwar da ta kai ta daraja so daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da haɗa mu ya ƙara mana danƙon soyayya da zumunta Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairi yan uwa da suka yi sa'ayi suka yi kokari wajen tabbatar waɗannan abubuwan musamman Malam Ahmad Tijjani da mataimakansa da kuma abokanansa mutanen kirki guda biyu Malam da Indatsu da kuma Malam Abdullahi da sauransu duka baki ɗaya ga sunan fuskoki masu albarka da dattawan arziki da waɗanda muka kai musu ziyara tun daga zuwan mu har zuwa yau duka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi mun ji daɗin wannan haɗuwa kuma sannan ba kwantar da aka zo aka yi mana an yi mana duk abin da ya kamata a yi man la yashkurun nasa la yashkurun laha wanda baya gode ma mutane to ba zai gode ma Allah ba Allah ya saka muku da alkhairi ku da kuka zo kuka zauna muka yi wannan dirasa tare da ku kuma babu waɗanda suka yi mana kyauta kamar ku haka Imam Ibn Qayyim ya ce ya ce mutumin da ya fi maka kyauta a duniya shine mutumin da zai yadda ka buɗe zuciyarsa ka zuba alheri domin Allah ya taimake mu dukkaninku nan in kuka yi aiki da abin da muka karanta tu muna da lada ba shi ku da kuka fi mana kyauta so da Allah ya saka muku da alkhairi da dattawanku da matasanku da mazanku da matanku Allah ya saka da alkhairi duk wanda yake da wata damuwa Allah ya yi masa duk wanda yake da wata bukata Allah ya biya masa ta alkhairi yanayi da muke ciki a ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya yi mana Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ya saukar da alkhairai masu yawa a cikin wannan ƙasa ta mu wannan ƙasa ta mu Allah madaukakin sarki yana santa sharroran da ake kulla mata tana tsallakewa ba su da iyaka to Allah ya ci gaba da tsallakar da mu Allah ya albarka a zuriyar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mana da ƴaƴanmu waɗanda suka kangare a cikin su Allah ya dawo da su kan daidai wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in التكبير التكبير التكبير ما شاء الله لا قوة إلا بالله wannan shine ƙarshen karatun wannan littafi da malai fara muna muna addu'a ubangiji Allah ya sa albarka Allah ya taimaki mu ba mu ji yin aiki da abinda malam ya faɗa da ya kamata a cikin ba da dama na tambaya amma gaskiya mun yi alkawari da wani ba Allah za mu kai masa ziyara bayan sallar isha'i kuma yanzu haka yana jiran mu su da Allah ya hankuri saboda karancin lokaci sannan sanarwa ta gaba gobe malam zai muhadara lacca zai kai ziyara a markaz shekul albani zaria da ke kuturko a fadukai malin zai kai ziyara gobe shi ma tsakanin magarba da sha'i insha Allah ta'ala idan an zo wajen za a ga yan agaji wanda za su taimaka mana wajen mu gane wajen a can gon kuturko a cikin fadukai Allah ya bada ikon zuwa sannan akwai littattafai da ake sayarwa za ku gansu kamar haka idan mu je nan waje bakin kofar masallaci malam su mai na sayarwa suna da mahimmanci kwarai kwarai da gaske mu mallake su mu yi kokari mu amfani da su akwai wanda aka rubuta su da harshen larabci akwai wanda aka rubuta su kuma da harshe na yaren hausa da fata ubangiji allah ba da ikon alaika kuma a yi ya fashe ne a wani ya yadda kilin su na wake to to ubangiji allah subhanahu ya ba da iko allah subhanahu wa ta'ala ya saka mana alheri a madadin wannan makarantar samu ta salibin Walid Islamic Academy ina mika sakon godiya na farko zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu wannan damar kuma ya kaddare mu muka zo karshen wannan karatun a yau muna fatan ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan aiki ya zama to shi muka yi Allah ya sa mun yi don shi Allah suna ta ya sa mun yi don shi kuma Allah ya dada mu ya karba mana wannan aiki muna godiya ta musamman zuwa ga shi malam da duk wanda suka biyo shi baya wani shi Allah ya saka muku alkhairi babu abin da za mu baku Allah shi ne zai yake da abin da zai baku Allah ya linka muku biyan bukatun ku na alkhairi abin da kai sura Allah ya amintar da ku alamun zuriya albarka magabata idan suna nan muna addu'a Allah ya sa ga masu lafiya idan kuma sun bar duniya muna addu'a wannan ya sa ya zama su haske a cikin kaburinsu godiya ta musamman zuwa ga shi malam abdullahi amini na kuma abokina wayanda muka yi ta shawarwari da su musamman ya za mu yi wannan abin ya kafin shi. allah ya saka musu alkhairi ya samu uzuri wani amininsa na kusa da shi yaron su muna addu'a gishi allah ya gafarta masa godiya zuwa ga malam abdulkadir shi ma musamman shawarwari ya za a yi ya an zo ya za a yi allah ya saka musu alkhairi muna godiya ta musamman na'am muna godiya ta musamman ga alhaji isa sarki wanda allah kaɗai ya samu abin da yake aka irin wannan ayyuka allah ya saka masa alkhairi wani sai uwa ba zan suna sunayen ba saboda karancin lokaci godiya ta musamman zuwa ga ɗaliban wannan makarantar musamman iyaye mata allah ya saka masa da alkhairi ba mu da abin da za mu faɗa sai dai mu ce allah ya saka alkhairi godiya ta musamman zuwa ga mai wannan gidan wanda shi ke da wannan masallacin alhaji masu mai fulawa Allah ya inganta zuriyarsa Allah ya kara masa lafiya ya kara masa arziki Allah ya shiga magabatansa Allah ya shiga iyalansa Allah su ta ya gama duniya lafiya muna godiya kwarai da gaske godiya zuwa ga iyalansa musamman uwar gidansa Allah ya sa gama lafiya da saka alheri muna addu'a ubangiji Allah mai da malam gida lafiya akwai muhimmin sanarwa wani bawan Allah kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu yana cikin wani hali na neman taimako za mu sa ɗaliban wannan makarantar su nemi taimako idan ka san karin bayani to ka zo waje na ko wajen malam ismail ko wajen malam abdullahi za ka ji karin bayani a kai amma fa in za ka yi wani abu abu ne mai mahimmanci wanda ake neman taimakon gaggawa a kansa ba za mu faɗa ba saboda kada kwakwalwar ta ga wani abu amma yana da mahimmanci kwarai da gaske kowa ya sa wani abu akan wannan taimako in ka da mai yawa da Allah kai magana mutu da muka da ka dauki nauyin wannan abin da ke faruwa babban malami ne ba wanda bai san shi a nan wurin duk wani dan mina ya san shi duk wani arziki na ya san shi a nan garin mina ina cikin babban bukata sosai kwarai da gaske da Allah mu taimaka kowa ya karkata a jinsu ya taimaka ubangiji Allah ba da ikon taimakawa idan an tashi za a nemi taimako duka za a zagaya a nemi taimako Allah ba da ikon taimakawa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh